نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma بعد kamar yadda muka samu haduwa da ni da ku a wannan masallaci na annur da ke wutatu abuja a daidai wannan yammaci don tafsirin ƙur'ani bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu fara ba da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara shi daidai ya ba mu ikon aikin da ke dacewa da wa ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu kyawawa duk abin da ya dame mu Allah subhanahu ta'ala ya magance mana Allah ya bamu damuna wacce rike mai albarka a kasar mu fitintinu Allah subhanahu ta'ala ya dauke su daga kasar mu dukkan wani albarka da Allah yake ba wa al'umma ko jama'a Allah subhanahu wata'ala ya babu dukkan wani arziki da Allah yake ba wa ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba wa ƙasar mu waɗanda suke shugabanni a ko'ina Allah subhanahu wata'ala ya gyara mana su waɗanda suke kuskure Allah subhanahu wata'ala ya sa su ƙarfin shaida Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare muna ƙara addu'a shugaban ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya jinya da yake Allah ya sa ya zama zakkan jiki ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara masa gaskiya da rikon amana da kuma adalci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dora shi akan shedan muna ƙara kaskantar da kai Allah subhanahu wataala ya bashi ikon adalci ga dukkan yan kasa duk wanda ke da amana da shugabanci a hannunsa ko ina yake Allah subhanahu wataala ya tallafa masa Allah ya bashi ikon adalci da rikon amana yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na bakwai a cikin suratul baqara a shekara ta 1438 a wannan shekara wato darasi na bakwai a wannan shekara a jiya mun tsaya daidai kan aya ta 73 yau da ikon Allah za mu tashi a kan aya ta 74 gabanin nan akwai tambayoyi ko da guda biyu da za mu amsa tambayoyin sun yi yawa ba laifi amsa ɗaya ko biyu bisa ga yadda abin da ya sauwaka wannan ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce a lokacin azumi mutum musulmi ya halatta ya rika siyar da abinci ga wanda ba musulmi ba e idan danyen abinci ne ya halatta kamar buhun shinkafa ko buhun masara ko ya kasa lemo a bakin hanya ko kuma a barba a bakin hanya a saya wannan kowa yana iya tsaya mafhum tayyib amma abinci da aka riga aka dafa shi wanda yake kamar a hotel za ka shigo ka zauna ka ka ce a kawo shinkafa da nama a kawo kaza da kaza a kawo ka kafa ka tsare ka raka <laughs> to wannan a cikin magana mafi inganci na malamai haka bai halarta ba a cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyu shafi na 164 an yi wa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wannan tambaya haka ta zo a cikin littafin mai suna nihayatul muhtaj a juz'i na biyar shafi na 274 a dukkan takardun nan malamai sun yi ce haka baya halatta ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala yace fa la yajuzu li muslimin baya halatta ga musulmi ay yuqaddima ta'aman li ghairi muslimin ya gabatar da abinci da yake kawai regi a ci ga wani musul ga wani musul ga wanda ba musulmi ba fi na hari ramadan da rana a watan ramadana yace li annal kuffar na bi furu'i shari'a saboda hatta waɗanda ba musulmai ba Allah ya umurce su da furu'i na shari'a so yadda sallah take wajibi a kanka da kaina haka take akan kowane akan kowane mutum ko da mutum bai da Allah da ya ne yadda Allah ya ce a salata an umarce shi da haka a yadda zakka take a kanka wajibi haka take a kansa da cewa wa'atu zakata to kula ga wannan tunda an umarci musulmi da wanda ba musulmi ba da furu'a na shari'a a nan idan wani ya ce zai saba wa Allah ba zai azumin ba baya halatta ka taimake shi cikin sabon Allah saboda wala ta'awalu al-ithmi wal udwan da wannan malamai duka sun yi tafaki cewa ka dafa abinci da fashe kai kana azumi dan ka sayar waɗanda ba sa azumi kuma a wurin nan ka san ba sa azumin dan sun yi wa Allah taurin kai ne wannan bai halatta ba amma suka ce in local arrangement ne wani ya zo ya same ka gidansa akwai yara ƙarana iyalinsa ba lafiya ba za su iya yi ba yara guda biyar ne dukkaninsu ba za su iya a yin azumi ba shari'a ba ta dora musu ba muna so a yi wani arrangement a rika dafawa muna zuwa mu ɗauka da ranar a kai musu amma shi yana azumin a nan malamai suka ce idan kai wannan kuma ibada kai wannan kuma abu ne da aka yi yabo a kansa amma ya zama kawai hotel ne a garin abuja a bakin hanya kowa zai zo ya buɗe cikinsa ya ɗura abinci kuma bayan allah ya ce ya azumi kana taimaka masa wajen kada ya suka ce wannan bai halarta ba amma in abu ne special case ko mutane ne a asibiti duka marasa lafiya ne sai zama akwai hotel ɗin asibiti ana sai da abinci ga marasa lafiya a nan kai kana sayarwa marasa lafiya dai don duk wanda ke kwanciya asibiti ai ba a zamanin ya azumi shari'a ta yi sauki akan sai kake sayarwa sai shi ya fake sunansa watakila john sai shigo sai ce a ba abinci mu kai marasa lafiya sai ya saya sai ka gashi ta waje yana ci wannan babu ruwanta don daman ba ka yi ka sayar masa ba ne manufarka a na marasa lafiya ne wanda daman allah bai dora musu azumin ba amma inda haka kawai ne kai kana dafa abinci ka sayar na waɗanda suka yi wa allah taurin kai Kaɗai don ka sayar musu kuma kai kayi wa allah biyayya malamai suka ce wannan baya halatta ga musulmi yayi wallahu ta'ala a'lam Allah ne mafi sani amma in ɗanyen abinci ne wannan ai azumi ma yana iya saya a kwanan shinkafa buhun shinkafa kwanan shuga a'a tattasai da tumatir a ayaba ne a albasa ne a <laughs> ya wani yana wai da aka ce tasiri da tumatir da kuma ayaba ne sai gyara zama haka kan da taba maka azumin ga goto bari mu tsaya a wurin wannan ya ga abubuwa ne da ake sayan su ba wai yanzu ake ci ba so nan kana iya sayarwa kowa idan ya je ya dafa a dare ya yi buɗe baki ko ya dafa da rana wannan bai shafe ka ba amma abin da yake da fafe a zo da safe a buɗe a ramadana hotel ko kuma restaurant a buɗe abinci a restaurant kawai kowa ya zo ya karba ya koma yana ci kuma kai kana magana azumi wannan bai yi ba Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullah Allah ya taimaki malam shin ya halatta musulmi yayi wa iyalinsa health insurance da su wannan fanka ne ko mene ƙarayin fankan yayi yawa gyara ke yi? Oh, lord speaker ne? ok na yi ta kawar da kai na ji ƙaran yayi yawa exactly ah, ya halatta musulmi yayi Allah ya saka da alkhairi amin ah, matsalan insurance ya ke cewa a ta'amin a shari'a da larabci a ta'amin ah, wannan shaikul islam rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na 14 shafi na 471 da kuma fatawal kubra juz'i na 4 shafi na 21 yayi magana generally akan at-ta'min kuma malamai da dama na musulunci da suka zo a bayansa sun yi magana akan at-ta'min shine insurance musamman commercial insurance wanda ya shafi life insurance ya shafi na health da kuma ya shafi na property wannan duka suna cikin commercial one da shi da malamai da yawa sun yi magana a kan insurance a magana mafi inganci baya halatta in dai fatawa ta musulunci ne baya halatta babban fiskar latin halattin a dunkule ne hadisi da ya zo na ibnu majah rahimahullah ta'ala hadisi na 2340 wanda shek muhammad nasir rahimahullah inganta da manzo Allah ke cewa la barara wala birara da kuma hadisin da manzon Allah na ha al bai'il manzon Allah ya yi hani akan dukkan kasuwancin da akwai yaudara a ciki a hadisin farko manzon Allah ya ce babu cuta babu cutarwa dukkan wani abin da kake sa kudi ba ka da tabbacin za ka ci kudin ka ko ba za ka ci kudin ba kai za ka iya tura baka ci kudin ba wani kuma zai zo ya sa kaɗan ya ci ninkin kudinsa sau goma ko ashirin kaga babu tabbas a ciki ya zama akwai nau'in cutarwa wani zai tura kudinsa amma bai samu ikon aiki da kudin ba kuma in ka riga ka bayar ya tafi a banza wani kuma zai bada kudin kaɗan ne amma kuma zai iya cin kudin da yawa kaga akwai cutarwa a cikinsa na biyu kuma akwai garar garar shine kamar nau'i na gambling wani nau'i ne na kaman caca saboda za ka iya sa kudinka kaɗan maybe jinya ta kama ka a maka da yawa ko kuma ka sa kuɗi kaɗan profitin ka ya lalace a biya maka da yawa wani kuma zai iya saka kuɗin bai amfana da wannan ba to dukkan abin da yake akwai nau'in gambling a cikinsa musulunci bai da shi ba duk wani abin da baka da tabbacin kawai kana sa a dashi amma baka da tabbacin za ka kwasa ko ba za ka kwasa ba wani zai saka ka ya kwashi ninkin wannan goma wani zai saka ba zai kwasa ba malamai suka ce dukkan abin da akwai nau'in caca akwai rashin tabbas a cikin da irin wannan bai halatta ba amma sai suka ce a halaye guda biyu ana iya halattar da shi nan kuma ya halatta ba wai don shi halal ba ne sai dai zarura ta halattar da shi a halaye guda biyu sheikh muhammad salih al-munajjir hafizahullah ya amsa wannan tambaya haka lajnatul da'ima lil al ilmiya sun ce a cikin halaye biyu na halin zarura yana halatta hali na farko shine a cikin halin da aka yi forcing dinka aka yi compelling dinka sai ka yi kamar tsarin kasar dole kowa sai ya bada wannan kudin kuma kowa sai ya shiga a nan ba ka da zaɓi ba a baka ka zaɓi ba sai aka yi hukuncin kuma aka ce dole ne a kanka sai suka ce a wannan hali idan kai patronizing ba kai wa Allah laifi ba don ba zaɓi aka baka ba haka aka wajabta maka kuma ke ɗaukan kuɗinka ba don kai ka amince ba to a nan wurin tun da an ɗauki kudinka ba zaɓi kai ba suka ce Allah ba zai kama ka da shi ba insha Allah ta'ala ya shiga cikin rabbana la tu akhidna ya shiga cikin banda wannan Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma man dhal ladhi yashfa'u indahu illa rabbana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha akwai da Allah bai dora ba ba a baka zabi ba a nan gurin Allah subhanahu wataala ba zai kama ka da shi ba a hali na biyu shine suka ce kana da matsala ta rashin lafiya kuma a yanayin inda kake rayuwa ba ka da wata hanya da za ka iya isa zuwa ga irin tsarin likitanci da maganin da kake bukata sai ta wannan hanya ba ka da wata hanya da kake da ikon da kake da arziki da wadata da za ka iya zuwa ka samu kiwon lafiyan da kake bukata sai ta wannan hanyar ka bai kai ba duk yadda kai ba za ka iya yi ba suka ce a wannan hali ya halatta mutum ya biya kamar health insurance saboda mai dalili saboda bayi da wata hanya sai wannan to a halin da ba ka da wata hanya za ka mutu a jeji a yan ce ka ci mushe ma kaga shari'ar da ta ce ka ci mushe don dan yi kubutar da rayuwarka daga halaka kaga kenan wannan ai ce fi sauki da mushe ma yana halatta don a yi saving rayuwarka to da wannan malamai ta ce a halin da ba ka da wani hanyar abin da za ka yi fodin na jinya da kai da iyalanka sai wannan hanya to a wannan hali insha Allah ta'ala yana halatta gare ka a waɗannan halaye biyu saboda hali na zarura ya halatta koma bayan wannan abin da ya fi dace ne kada musulmi ya shiga ciki wallahu ta'ala a'lam amin ina ga sai mu dakata anan saboda lokaci akan tambayoyi guda biyu jiya mun tsaya akan kissa ta banu isra'ila da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su da su yanka saniya suka yanka dalilin yankawa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana musu wanda yake san kai wanda wanda yake bayyana man Allah subhanahu wata'ala ilimin sa ya game komai da komai kuma wannan ya dace zama izi ainihin aya ce ga banu Isra'ila yadda Allah ya faɗa wa mallahu bi akan ya zama aya ne ga banu Isra'ila da Allah yake kazalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qiluna wannan ya dace ya zama aya ce gare su akwai ayar da ya wuce mutum ya mutu a cikin ku ku yi addu'a kuma ku zo ku tambayi annabin Allah ya roki Allah kuma Allah ya ta da shi ya rayu akwai wa'azin da kuke nema practically don ku mutum da ya wuce wannan babu wani wa'azin da kake nema a aikace da ya wuce wannan matacce ne ya mutu kwanaki da dama an cire tsammani kuma annabin aka zo aka kawo kwamfulan ya ce da Allah ya dogara kuma Allah ya saukar da wahayi aka ɗauki saniya bangaren ta aka dake shi wannan bawan Allah ya tashi ya ci gaba da harkokinsa ai babu wani wa'azi da kake nema da ya wuce wannan ya dace idan mutum iya da burbudin shirya take shi a an Allah ilaha illallah amma duk da haka banu isra'ila ba su imani ba sai Allah ya ce mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون thumma sannan qasat qulubukum zukatanku suka bushe min ba'di zalika bayan wannan fahiya suka kasance kal hijara kaman dutse aw ashaddu kaswa ko sun fi dutse bushewa wa inna min al hijarati lalle daga cikin duwatsu lama yatafajjaru minhu al anhar akwai wanda korama na ruwa ke fitowa na gudana daga gare shi wa inna min halama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma akwai dutsen da ke tsatsa tsagewa ruwa sai ya fito daga gare shi wa inna ha akwai daga cikin duwatsu lama ya habitu wanda ke faduwa min khashiyatin la saboda tsoron Allah da ya akan ilimi wa mallahu Allah wa mallahu Allah bai kasance ba bi ghafilin mai gafala amma ta amaluna bisa ga abin da kuke aikatawa duk irin wannan ni'ima da Allah ya wa banu Isra'ila na kubutar da su daga Fir'auna na saukar musu da almannu suna sha da asalwa suna ci da kuma yi musu inuwa daga wurinsa subhanahu wata'ala da kuma sauwaye musu shiga gari da halatar musu abinci da shiga halin kakanika suka buƙaci ruwa annabi Musa ya addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba su ruwa da dukkan ni'ima da ya musu har za su yaki, yanzu Allah ya shiryar da su aka daki jikin mutumin da ya mutu da bangaren saniya Allah ya tada shi duk da wannan ba su imani da Allah ba shi sa ce thumma duk bayan waɗannan aka fi ne ma'attara at iya nuna maka na farko ya riga na biyu tsakanin su ma akwai jinkiri duk waɗannan ni'imomi daki bayan daki Allah ya musu wa ma azalika yace summa qasad qulubukum sai zukatan suka bushe me yasa aka kira zuciya saboda duk jikin ɗan adam babu wata gaba da ke da muhimmanci kamar zuciyarsa in zuciya ta yi kyau ita take sarrafa mutum idan ta lalata ita take lalata mutum bahaushe ya ce wai son zuciya bacin zuciya idan ka so zuciya ta yi yawa ka so kanka sai zuciya ta lalace lukuman alhakim yana da mai gida ce je ka yanka tunkiya da yake da hikima wanda Allah ya bamu labarin sa a Qur'ani wa laqad atayna luqmana al-hikmata an ishkuru lillah mai gidansa yace ka je ka yanka sani ka yanka tinkiya in ka yanka ka kawo mun gabar da tafi kowace alheri a jikin tinkiya sai je kawo guda ɗaya sai kawo zuciya sai ce bayan zuciya sai wanne sai je kamar harshe sai ce to ka kuma ƙara yanka wata tunkiya ka mun gabar da tafi kowace sharri a jikinta da ya je yanka sai ka zuciya sai ce ka kawo ta alheri kuma yanzu sharri yace ita kadai din ne ita ce matattaran alheri ita ce matattaran sharri gaba daya in ta yi kyau sai ga alheri ne ke fita in ta lalace to komai sharri ne sai ce to bayan zuciya kawo mun gaba ta biyu wanda kuma tafi kowace sharri sai gara kawo harshe ya ce kuma ɗazun ma harshe ya ce yanzu ma harshen ne saboda bayan zuciya harshe ne ke ba da fassarar zuciyar duk abin da aka ɓoye idan zuciyar na da kyau za ga harshen alheri yake yi amma idan zuciya ta lalace harshen bai faɗan komai sai sharri shi sa duk jikin ɗan adam babu abin da ya kai zuciyar nan sai Allah ya ce sun makasar sai ta bushe ka dai duba zuciya tsoka ce amma sai aka ce ta bushe an kwatanta ta da bushewa saboda babu imani a cikinta zuciya idan babu imani shine bushewanta ta fi dutse bushewa in ba ta da imani shi sa wani sahabi ya tambayi manzon Allah ga hadisi cikin sahihul jami yace ya rasulullah zuciyata ta kekace sai rika jin bana jin dadi bana jin imani ya kai yaje manzo Allah ya ce in ka ji haka a zuciyarka ka taimaki marayu kuma ka rika yawaita shafa kan maraya duk inda ka ga maraya ka rika shafa kansa na tausayi yana sa zuciya ta yi taushi duk wanda zuciyarsa ta bushe ta zama mai tausayin marayu mai cin abinci da marayu in baka da komai ka ga maraya sai ka shafa kansa ka ce Allah ya maka albarka Allah ya jikan mahaifinka annabi ya ce wannan na sa zuciya ta yi taushi yau kuma mun waye gari cikin al'ummar mu ana ma satan marayu a sai da su marayu nawa ne saboda ba su da galihu yanzu ga an sace an ci an samu gawarsa an yanki an cire al'aura an kwakula ido za a je a yi sihiri shi marayu da za ka taba zuciyarsa za ka taba jikinsa zuciyar ta yi taushi to shi ake yankawa a je a yi tsafi a cikin wannan al'umma tamu Allah ya ce sun makasar kulubuku sai zukatanku suka bushe na daga cikin cutar zuciya shine bushewa rashin imani ke kawowa ko zuciya ta waye gari ba ta son gaskiya kulubuhum munkiratun wa hum mustakbiruna ko girman kai duk cutar zuciya ne ko kuma ta waye gari ko ina a rufe take yadda ka san kwai yake babu ainihin rami a jikinsa ta waye gari gaskiya ba ta shiga ko ina ta zaga haka take wucewa kamar da Allah ce khatamallahu ala qulubihim to sai a rita zuciyar gaba ɗaya babu duk dabarar gaskiya ta sai ta gama zaga babu inda za ta shiga dan me dan ta riga ta bushe ko kuma ka ga kabilanci babu addini ba komai sai dai yaran mu kaza kabilar mu kaza mutun ya waye gari kabila ta fi addini a cikin sa duka bushewar zuciya ne id ja'ala ladina fi kafaru fi qulubihim hamiyata, hamiyatal jahiliya a dan su suka saka hamiyya duk waɗannan cututtukan zuciya ne so daka imani shine taushin zuciya jikewan zuciya shine danshin zuciya kafirci da rashin imani da Allah shine bushewan zuciya sun makasar ƙulubukum sai suka bushe zukatanku min ba da zalika bayan fa Allah ya rayar muku da mataccen nan da kuke sabani kuka yi wa Musa izgili fad'u lana rabbaka roƙa mana Allahnka kuma ya roki Allah Allah ya tada shi abinda ya gagare ku aka kure ku amma duk da haka bayan wannan neman kun imani shi sa Allah ya ce sun makasar ƙulubukum min ba da zalika bayan wannan kun yin imani shi yasa Allah ya ji hankalinmu da cewa kar mu zama irin banu Isra'ila a zuciya alam ya'ni lil ladina amanu alam ya'ni lil ladina amanu an taqsha Allah ya ce alam ya ani lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li wa ma na zalamin alhaq lokaci bai ba ga masu imani da zukatansu za su rika yin taushi don tsoron Allah da abin da Allah ya saukar na gaskiya ya ce wa ma na zalamin alhaq wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl fa tala alaihim alamadu fa qasat qulubuhum kaga an ƙara maimaitawa da lokaci yayi tsawo sai suka mai da addini yayi sai zukatansu suka bushe Allah ya ce mafiya yawan su fasikai ne jama'a zuciya tana bushewa babu abin da ke kawo taushi a cikin da sai imani da Allah ke sa duk abin da zai kara mana imani to mu dage da yinsa taimakon marayu musamman irin watan ramadana a yanzu shafa kan marayu tausayin marayu Wannan ababe ne da cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala sukan sa zuciya ta yi taushi ya zama imani yana shiga cikinta ran da mutum ya waye gari baya ragar marayu al'amari ya lalace gidan marayu ne makwabtansa da gangan zai kai kara kotu ya je kuma ya ce gidan nasa ne kuma ya san ba nasa bane nasu ne don ba su da mai tsaya musu ya cinye dukiyar marayun ya fada da gidansa daidai wajen gidan nasu sai a yi swimming pool sai sallame su sai su koma kauye sai kuma ya kwanta ya ji daɗi ya ce da haka muka sallame su duk al'umma da ba a tausayin maraya a cikin da Allah yakan tura mata fitintinu kala-kala ke sa dole zama muna da mu'assasat na taimakon marayu karatun marayu a'a abincin marayu auren marayu yanzu kawai sai ga mu'assasatul aitam a saudiya mu'assasa ce ba ta da hidima sai harkan marayu wani haka kawai ba a san waye ba sai ce a bada account number sai saka riyal miliyan biyar riyal miliyan goma yanzu aka fara faru a saudiya muna magana da wani ma'aikacin islamic development bank ya ce haka kawai wani babba a saudiya kira ya ce kar a san shi waye ya ce a bashi akawun ɗin marayun palestine aka bashi sai sa a sa musu kudi riyal riyal riyal biliyan daya riyal biliyan daya kuma ya ƙi yadda a san shi wane ne ya ce a ji a taimaka marayun da ke wurin riyal kaga yanzu ana magana kusan naira biliyan ɗari. biliyan uku in ji a ramma a ma dan beru da cin ne <laughs> kage ya babu canjin yau haka ake so a momi su zama masu dogaro da kai ba mutum ya zauna kawai wai tsammanin waran buka malan ya fi noma dan zakka ba wallahi ba haka ake so ba yanzu Allah ya taimaki a ramma zama babban dan beru da cin shikenan sai ga su su gina mana masallatai da gidajen marayun ai haka ake bukatan al'umma ta zama biliyan fa dala da na riyal biliyan ɗaya bayar kuma ya ƙi yadda a bayyana shi wa ne wannan suna nan da yawa haka kawai mutum sai cire riyal miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan biyar sai ce a je ƙauyuka a gina rijiyoyi a afirka haka ake yi to irin waɗannan ake bukata ita dukiya ba amfanin ta ɗaya shine ta taimaka maka shiga aljanna amma duk abin da ka tara in aka yi tashin duniya yau shi ke nufa magana ya kare ba wani abin da zai maka amfani in ma ka mutu bai da amfani gare ka iya abin da kai shine mai amfani don haka Allah yake cewa zukatan su fahiyar kal jara, sun kasance kaman dutse a wajen bushewa don Allah ka san bushewan dutse da dutse da kasa kowanne fi bushewa dutse ya fi me ya fi dutse bushewa da dutse da karfe fato in ka ce babu da dutse da karfe wanne ya fi bushewa a ramma ya ce dutse ya fi karfe na yadda da a ramma dutse ya fi karfe dutse ya fi karfe ina zuwa yanzu idan ana bukatan a narka karfe na ke sashi a wuta an taba sa dutse a wuta ya narke duk makerar da kaje inda ake narka karfe da dutse ake mai ake makamashin narka shi duk inda ka gaggar kuwa an saka an kewaye za a narka dutse ne kewaye shi dutse ne ke hana karfen fita a sa ci tsakanin dutse tukunna a yi maganinsa shi ma karfe yana tsoron dutsen ce sa Allah ya kwatanta zukatansu da cewa ya fi ma dutse so da haka ko karfe bai kai dutse ba ce sa Allah ya ce fahiyar kalfi jara zuciyarsu a bushewa kaman karfe kaman dutse kamar dutse haka zuciyar ta bushe ba su da tausayi ba su da imani ba su da rukon amana ba su da jinkai haka zuciyar take komawa au ashaddu qaswa au ashaddu qaswa koma yafi dutsen bushewa au na daukan ma'ana biyu ma'ana na farko shine ko kaman dutse ko ma ya fi dutse bushewa gwargwadon rashin imani da Allah tunda yadda imani yake mataki-mataki kafurci ma haka yake mataki-mataki akwai karamin kafirin da ya ji babban kafiri ya ta magana su gani a billahi billahi saboda an ba shi tsoro shi kansa ya tabbatar da wannan a barotan da aka yi shi gejin kafircinsa bai kai yayi wannan ba amma kuma bai dada Allah ba amma yana wuzu billahi to wannan shi yasa aka ce au ashaddu qaswa wato ko kaman dutse ko ma zuciyar ta tafi dutse fassara na biyu auna zuwa da ma'ana bal wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna bi ma'ana bal yazidun so daka fahiya kal hijara bal ashaddu qaswa zukatan kaman dutse ne Allah yace ba ma haka ba zukatan su yafi dutse bushewa shi ne kawai ma ya fi dutse bushewa wannan iya magana na ƙur'ani ne ba ko kwanto ne na Allah ba fasahar magana ne zukatan kamar dutse ne kai ba ma haka ba sun fi dutse bushewa Allah ya ce me dalili saboda wa inna min al hijarati ai daga cikin dutse duk bushewansa lama tafajjaru minhu al-anhar akwai wanda a cikin sa ruwa yake fitowa sau ruwa mafi daɗi da ake samu a ƙasa in ka ji ana natural water tsakanin duwatsu ya fito to ruwa akalla dutse duk bushewansa cikin taimakon Allah ya zama sanadin an sha ruwa amma su waɗannan babu ruwa a zuciyar tasu duk bushewar dutse za ga akwai ruwan da ke tsakanin duwatsu yana da daɗi kuma ya fi mai ya fi haske ko a rijiya ne ana so ruwa ya tace in an tona da a kwari sai ga an sa duwatsu a kewaye saboda dutse a kusa da wurin yana mai sa ruwan ya kwanta kuma a ɗauki ruwa a daidai ruwa mai tsafta a kansa shi yasa Allah ya ce ai a cikin duwatsu lama ya tafajjaru min anharu akwai wanda korama na ruwa ke gudana tsakani anhar ba ruwa kofi dai ba korama take fitowa a dutse na biyu Allah ya ce wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju min kulma akwai dutsen da duk bushewansa yana tsagewa ruwa ya fito a ciki in ka manta wa idistas ka musa li qaumihi fa qul nadhir bi ataka al hajar fa fajar min hudnata asharata aina ai kaga dutse ne tsage ya da kofar ruwa goma sha biyu sai Allah ce ba ma wai wanda ruwan ke fitowa da cikin sa ba akwai wanda yake tsagewa sai a samu ruwa karkashin sa masu tonon bohol sun tabbatar da ruwan da aka fasa dutse da kyar aka samu karkashin dutsen ya fi kowane ruwa daji kaga kenan duk bushewar dutse ana ma samun mai ruwa a cikin sa Allah ya ce bal ashaddu kaswa au ashaddu kaswa ai bi ma'ana bal ashaddu kaswa zukatun su ya ma fi dutse da kaga dutse mun samu alheri ne a cikin sa biyu na farko ruwan da kansa ke gudana ta ciki na biyu kuma dutsen yake tsagewa amma ruwa ya fito ta ciki amma shi wannan zuciyar ta gaga da tsagewa maraya ya ci abinci karkashin sa wa inna min halama ya hadidu min khashiyatillah akwai dutsen da ke faduwa saboda tsoron Allah al-khashiya shine tsoron Allah da ya gido akan gadon bayan ilimi kisa Allah ce innama yakhshallah innama yakhshallah min ibadihi ulama'u masu tsoron Allah daga cikin bayinsa sune ma'abota ilimi me dalili saboda duk inda aka gwama al-khashiya to ana nufin tsoron Allah da ya gido a gadon bayan ilimi ne misali yanzu duk wanda ya san hatsarin jirgin sama ya fi kowa tsoron jirgi duk likitan da ya san hatsarin cuta ya fi mara lafiya tashin hankali sai dai ya ki bayyana don kada ya sa shi a damuwa amma sai ga abu hankalinsa ya tashi sai kuma normal kake ji amma shi hankalinsa ya tashi saboda me saboda duk wanda ya san abu da ilimi ya fi tsoron abu duk soja ko jami'in tsaro da ya san hatsarin bindiga fi kowa tsoronta kana ana rika sai kace kai banda wasa ba a wasa da wannan ba a wasa da shi saboda shi ya sani amma kai labari kake ji ba shi ya ga ni. to shi sa khashiya shine tsoron Allah akan ilimi an gwama tsoron da ilimi saboda dalilin ilimin an fi sanin girman Allah da to sai Allah yake cewa akwai dutse da ya habitu yake faduwa min khashiyatillah saboda tsoron Allah in mun manta wannan aran ma mu ruba cikin suratul hashira akwai aya ba laifi ka nemi mana ita hashir na'am sai ka nemo aran ma law anzalna alquran na'am law anzalna alquran ala jabalin law ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa tilka al الأمثال ka kara mana imani da qur'ani Allah ka kara mana fahimtar qur'ani Allah ka kara mana kiyaye qur'ani arama yace wata aya nace ba ruwa na sai ya nemo to ka san mutun yana da abu dole ya nemo amma wanda bai da shi inda wani na ajiya ne nace sai ya nemo za a nemo ta to shine dadin ka iya abu kuma duk iya abu fa a duniya ba abin da ka iya qur'ani wallahi duk wani abu babu abin da ya kai qur'ani shine asalin ilimi na tabbas yanzu ka duba da yana zaune a nan wurin wani littafi za ka zauna ko phd a mai kai ko thesis ɗinka da dissertation ɗinka ka zauna mai ta jawo maka kana yawo kana ka za ka iya kai ka rubuta da kanka ba wai wanda wani maka ba kai kai ka sallama aka tabbatar an baka doktora an baka phd ka zauna mu jawo maka ka kammala jumla kai ka rubuta ba wani maka ba ba duba qur'ani sai a zauna je kawo je kaza zai ji shi lafiya ya shiga ya fito lafiya je kawo je kaza ya shiga ya shiga ya ɗauko ya kawo yanzu ga cewa yi mai wacce na ce a sai ka nemo kuma je nemo kuma idan nake nema law zalla hadha alqur'ana ala jabalin Allah ya ce da mun saukar da wannan qur'ani kan dutse la ra'aitahu huda ka ganshi khashi'an yana mai tsoro mutasaddian min khashiyatillah dutsen za ka ga yana tsatsagewa saboda tsoron Allah shi dutse da mun saukar madda Qur'ani da ya tsatsage saboda yana jin tsoron Allah yanzu Qur'ani duk mutanen duniya da aljannu an saukar mutun da suka imani da shi wanda ba su yi imani da Qur'ani ba sun fewa a duniya kawai da suka yi imani da shi in ka duba population na duniya wanda suka yi da Qur'ani su ne karshe sa zuciya tana bushewa ta fi dutse don da dutsen aka ba wa da yayi mai ya tsatsage misali na biyu amana Allah ya ba wa dutse ya ji tsoron ki ba. inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula amana Allah ya ce muka ba wa sammai da kasai da duwatsu suka ce a amana ta mana girma mu mun ki ba ba za mu dauka ba Allah ya ce dan adam kuma yake kinkima saboda daman shi akwai zalunci da jahilci amma su sun ce ba za su dauki amana ba kaga wanda muke da mana ashe akwai dutsen da ke faduwa don tsoron Allah lama ya habitu min khashiyatillah saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala dutsen yake faffaduwa mafhum ai wannan kin mana kenan ashe dutse ma yana ne yana jin tsoron Allah baya ga wannan a cikin ayat da muke fahimta dukkan wata halitta ta Allah ba sai mutum ba hatta bishiya suna bautan Allah dukkaninsu babu wanda ba ta biyayya zuwa ga Allah bishiya na yi dutse yana yi itace yana yi ko me da kasance shi yasa Allah ya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi suna tasbihi zuwa ga Allah ma din nan yufidul umum duk abin da ke sammai da kasai na yi wa Allah tasbihi idan wani kimani da Allah ya wa Allah tasbihi inuwarsa na yi wa Allah tasbihi kuma inuwarsa ta amince akwai Allah ce sa madin nan komai ne kuma Allah ya ce tusabbihu lahu tusabbihu lahu samawati sab'a wal ardu wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai na yi wa Allah tasbihi babu wani abu da face na yi wa Allah tasbihi sai dai ku ne ba kwa jin tasbihin dutse yana yi abu zarri Allah ya kara masa ya ce ma ta da manzon Allah ya dauki loma tuwo zai ci a hannunsa manzon Allah sai muka ji loman na cewa subhanallah subhanallah tana tasbihi sahabbai suna jinta manzon Allah yakan hau kan tutulan dibino yana hutubar juma'a sai wani kafinta ya masa mimbari na itace sai ya bar kututturen dibinon ya hau kan itan yana hawa kututturen dibinon sai fashe da kuka yana yi wa Allah bishi yana jin takaici mazan Allah bai hau kansa bai kudubar juma'a ba mazan Allah cikin hadisin ya ce tun ba a mun wahayi ba akwai dutse a garin makka in nazo wucewa yana mun sallama dutse ne ce tun ba a mun wa'ayi ba in na zuciya sai ya mun sallama duk fa abin da muka gani suna yi wa Allah tasbihi ke sa Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ne ba ku fahimtar suna yi amma suna yi rigar da ke jikina tana yi wa Allah tasbihi tajjinka tana yi wa Allah tasbihi ke sa Allah ya ce babu wani abin da bai tasbihi sai dai ku ba ku fahimta akwai abin da ba ka fahimta ba ma wai tasbihi ba idan zomo na bacci ka sani ne in banda Allah wa ya san baccin zomo da yana yi da baya idan sai yana buɗe a kai ka gane kaga wannan halitta ce ma a zahiri amma bacci ya baka fahimta ba ba ka gane zomo na bacci ko ba yi sai ka ba shi tsoro kaga ya motsa ko bai baka gane so wannan na daga cikin misalai duk waɗannan ababe suna yi wa Allah subhanahu wata'ala mai tasbihi hatta duwatsu na masa dutse da kasan yana wa Allah tasbihi sahabbai da suke asalin su ne waliyai na farko radiyallahu anhum da dama sun ji irin waɗannan ko a filin yaƙi su wani hali bishiya da taimaka ga hanyar ka nan ba nan ba wannan shine asalin karamar waliyai bishiya ta nuna maka hanya ko abokanan gaba a ce karka bi wajen yi waje kaza waɗannan sahabbai saboda su ne asalin original waliyai na farko duk waɗannan Allah ya musu gata saboda su da shi subhanahu wata'ala wanda yake nuna mana cewa ashe dutse ma ya fi wani mutum wanda bai imani da Allah ba tunda dutse yana bada ruwa dutse yana tsagewa dutse korama na gudana sa sannan dutse yana iya faduwa don tsoron Allah shi sa duk waɗannan ababe duwatsu suna yi amma ɗan adam idan bai ba ayyai asara dutse ne da muka sani ni da kai ga abuwa da suke wa Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya ce da ma ya hadidu min khashyatillah akwai wanda yake iya faduwa dutse dan tsoron Allah subhanahu wata'ala ma Allahu shi Allah bai kasance bi ghafilin mai gafala ba amma ta'amaluna bisa ga abun da kuke aikatawa Allah bai gafala wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun Kar ka yi zaton Allah yana gafala daga abin da azzalumai suke yi duk abin da azalimi yake yi ko wanda bai dada Allah ba Allah yana tara masa ne jihun min haythu la ya'lamuna amma Allah baya gafala duk abin da muka aikata a duniya in mun je ranar kiyama za ka tsaya gaba ga Allah ka karanta da kanka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ta dafa inna ma yahtadi li nafsi haka za ka karanta kar ka yi mamaki don dan adam yana iya zuwa da bidiyo ya yi kamera ya yi rekodin abin da muke yi in ka dauki tafsirin bare da muka yanan ka kunna wani maganan kamanta an fada amma sai ka ji kasar din na ba idan dan adam zai yi na'urar da ke rekodin abu ya gaya maka kai ka da kuma kana wurin aka yi me yasa ka yi maki don an ce Allah zai ji duk rekod da muka yi na karatu yana nan yau idan za ka kunna karatun da aka yi ba da sai ka ji abin da ka manta da an fada wani ma sai ka ci ina nan ku aka yi wani kuma ana fadan sai ka tuna hafa shi fa an yi haka to wannan abin da aka yi da kai shekara da yake nan amma Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya faru a farkon duniya har karshe Allah baya gafara kowane abu Allah yana sa a kiyaye shi a rubuta shi sai mun je filin kiyama a yi hukunci Allah subhanahu wata'ala ya kara mana imani abinda wannan aya ke karantar da mu mu rika damuwa da zuciyar mu. a dukkan jikin dan adam babu abin da ya kai zuciya nagarta daga cikin matakan kula da zuciya na farko ka gaya kanka duk garin da kasa duk iya gayanka duk iya kaza da kazanka duk wannan ba shi Allah yake duba ba zuciyarka yake duba ba hadisin muslim yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah bai duba can suran jikinku bai duba girman jikinku sai dai Allah subhanahu wataala yana duba ayyukanku ne zuciyarku da ayyukanku kaga shi zuciyar nan Allah subhanahu wataala ita yake kallo a duk abin da kake da abin da nake yi so a shi kenan duk abin da ya zama Allah shi yake kallo ta dace ka bashi muhimmanci fiye da komai zaka je taro za a duba wani kaya ka saka a'a za a karbe ka matsayin babban bako kana duba kayanka saboda wurin taron ana so a ga shigan da kai to Allah ba shigan jikin kake da ba zuciyar kake dubawa sai ka wanke ta ka gyara ta ka tsaftace ta don ita Allah yake kallo Allah bai duba kayan jikinka ko kayan jikina na biyu zuciya imanin yana tsufa mai iya yiwa bara imaninka yana nan mai kyau sabo kar original amma bana saboda jarabawa rayuwa ya tsufa dole ka sabunta shi a cikin sahiha manzon Allah sanke cewa innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawba imani yana tsufa a kirjin ɗayan ku kamar yadda riga ke tsufa duk tsohuwar riga da ka gani a bola akwai ran da sabuwa ce amma yanzu ta yadda ita in abokin ka yace ga riga dauki sai ka dauka wulakanci ya mata amma da kuma kudi aka je shago aka saye ta to haka annabi yace imani ke zama sai ce fasalullah an yujaddida al-iman fi qulubikum ku roki Allah ya sabunta imani a zukatanku ku yawaita addu'a ya Allah ka sabunta mana imani daga cikin addu'o'i da suke da muhimmanci wajen gyara zuciya su da irin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha hawa maulaha su Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ga qur'ani kuma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wadannan addu'o'i ne da duk wani musulmi ya iya ya rika yi don Allah subhanahu wata'ala ya gyara masa imaninsa ya sabunta masa ya sa zuciyarsa ta yi taushi imani ya zauna a cikinta waɗanda sune muhimman ababe kuma mu sani dukkan ayyuka na kwarai yana ƙara imani al'imani ya zai bil ta'a wa yanqusu bil ma'asiya dukkan wani aikin da muka san Allah ya ce a yi mu yi shi don Allah in na kwarai ne yana ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gyara mana zukatanmu ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah ba zai ba mai gafara ne daga abin da kuke aikata na'am أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه hmm. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه A afatadmaquna kuna fata kuna bege kuna tsammanin ayyuminu lakum su imani da ku wa kadi haqiqa ne ya kasance fariqun minhum wani ɓangare daga cikin su yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah sun thumma yuharrifunahu sai su canja maganar Allah din min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimce shi na haqiqa wa hum ya'lamuna alhali suna sani a fasadu ma'unashin kuna zato wannan magana Allah subhanahu wa ta'ala yana fiskantar da ita ne zuwa ga masu imani ni da ku Allah ya samu a cikinsu musamman ya yahuda wanda ke zamanin manzon Allah kuma a kansu ake kalubalanta waɗanda asalinsu daga cikin tsatsan banu isra'ila ne manzon Allah ya rayu da yahudu a garin madina banu kainuka banu nazir banu Quraiza. duk abin da ya kawo su madina shine sun karanta cikin attaura annabin karshen zamani zai tashi ya hijira zuwa madina kowa cikin sai hada komatsansa sai taho garin madina don ya zama shi ne annabin sai ya za sauka sai ga abokinsa ba ya zai kai ma ga zo ya ce to Allah daimu dace wato ko ba su zama annabin ba cikin gidansa a zamu ko ɗansa ko jikansa ya zama annabin da Allah ya turo annabin daga maka ba cikin su ba sai suka ce ƙarya ne kisa Allah ke faran ma ja kun ma arafu rubi. Abin da suka sani tun ba aiko shi ba sun san zai zo a lokacin shi bai sani ba amma da ya zo da sai suka karyata tare da sun san Allah ya bayyana zai aiko shi kuma ga inda zai rayu ba to annabi kuma saboda imani da tausayi nasa na shugaban al'umma da sauran sahabbai suna bukatar su ga an musulunta suna bukatar su ga an yadda da Allah daya to suna ta kyautata musu suna ta kokarin kiransu zuwa ga addini suna ta kokarin ganin duk abin da zai sa su kusanto da su ga juna suna yi shine sai Allah ya ce a fatatuma una kuna tsammani kuna fata kuna bege kalmar atsama'u ne kamar an raja kuna fata ne ai yu'minu lakum su imani da kuma anan imani anan shine ma'anan imani shine ai ba kalmar imani na zuwa da ma'anan at-tasdiq ai kaga mutum bai imani da mutum amma an kace wane imani da ni shine wane gaskata ni shine imani to ai yu'minu lakum shine ay yusaddiqukum kuna fatan su gaskata ku zaka a tasdik shine al-imani dan duk abin da kai imani da shi ka gaskata shi ne mafhum to kalmar ayyu'minu lakum shine su gaskata ku saboda imanin nan imani a shari'a ne da Allah yake imani amma idan na ce haba wa ne imani da abin da na faɗa mana shine ka gaskata abin da na faɗa to wannan kuma ma'anarsa ne ainihin lokacin kaman a ce ma'anarsa literally wato ma'anarsa a harshe kuna fatan su gaskata ku kusa sahabbai kai manzon Allah da al'ummarka wa kad kana fariqun minhum bayan wani bangare daga cikin su fariqun shine kaman ta'ifa wani bangare na yahudu ba dukkanin su ba dan akwai yahuda da suka musulunta kamar irin su abdullahi ibn salah asali yahudu ne amma sun shiga musulunci kuma suka yi musuluncin da ni da kai ba mu san mu irin sa ba suna jin kalaman Allah maganar Allah maganar Allah fassara da aka yi mafi inganci biyu ne a wurin babu na uku na ukun bai tabbata ba na farko shine at-taura an saukar musu da attaura sun mai harrifu da sai suka canja maganar Allah cikin attaura da attaura da injila da zabura da sufi ibrahim da qur'ani duka kalamun Allah ne duka maganganun Allah ne amma su an canja su qur'ani ne ba a canja shi ba ko ba za a yi nasarar canja shi ba wannan alƙawarin Allah ne alkawarin Allah ne ko ka sa insha Allah ko baka saba ba zai canji ba <laughs> alkawari ne da Allah ya riga alkawari kuma alkawarin Allah tabbas ne kawai imani ake nema ka yi to shine suke canja a taura in ka dauki a taura shine kamar tsohon alƙawari ba zan tsawaita ba saboda karanci lokaci akwai abubuwan daga ka karanta a nitsa kasan akwai abin da ke da kashin gaskiya amma akwai abin da kasan ba maganar Allah ba ne don ko a dirama ba za a yi ba yanzu tun da ake dirama an taba diramar da ɗaya girmi ubansa amma a ciki akwai shi ɗa ne amma ya girmi babansa akwai lissafin da za a ce ɗan shekararsa ɗari ubansa shekararsa saba'in a ciki idan ga duba lokacin da annabi adam da hawa suka ci itaciya a cikin maganar ba na wannan bangaren ba mun tura shi maganar Allah ba misali wai da suka ci itaciyar idan Allah ya ta sai taho inda suke idan suka ji zuwa sai su buya sai wai wai fa wai sai ya dudduba bai gani ba sai ya koma sai su fito in suka ƙara jin yana dawa sai su buya to can daga baya wai sai ya laɓe musu wai suna fitowa sai ce to na kama ku don allah ta za ka laɓe wa allah ko a drama za a yi wannan? <laughs> to shi yasa aka ce da fasara na farko shine har suna canja a taura shine duk abin da ya ce Allah da su cire yadda da Annabi Muhammadu canja duk wadana ba ba sun canja shi fasara na biyu kalaman la su ne mutane saba'in da musa ya je ganawa da allah da su waktara musa kaumahu saba'i na rajulan limikatina da suka ji maganar allah da suka zo sai suka canji abin da allah ya fada tare fa da an zaɓe su ne su ne masu imanin su ne waɗanda wai imanin su ya kai geji a cikin mutanen musa amma da suka ji maganar allah da suka dace suka canja ta amma a wancan zamanin su ne a sabiƙunan awali na babu yadda iya da su yake aiki saboda duk yadda aka lalace a lalacewa za ka zaɓi wanda ya fi kowa dama-dama an kama yan fashi aka ce in kuka yi fashi yaya kuke ajiye dukiyar suka ce da idan suka yi fashin za su tara ne wa mutum da su ajiye sai suka gane ana cuwa-cuwa a sace musu amma a cikinsu sai aka samu wani ɗaya mai rubon amana in an bashi baya tabawa amma dan fashi ne amma aka bashi dukiyar baya sata haka za a bashi za ta fara da sadai a raba <laughs> wai kaga a cikin yan fashi ma akwai amintacce to shi yasa bawo ce wai mai ido daya garin makafi sarki ne waɗannan saba'in zamanin musa sun fi kowa imani amma a yanzu ga kwatanta su da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga ai why the difference is clear ko falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nur alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihuna babu annabin da ya samu gata kamar yadda shakki Abu Isa al-Kuwai nake faɗa hadda wallah irin annabi Muhammad sahabbansa sun ba shi irin kariya sun taimake shi sun tsaya tsayi waddaka da shi wanda babu wani annabin da ya samu mabiya da suka sallama kansu irinsa su abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhum dukkaninsu ya za Allah ya ce wa kullun wa'adallahu husna duk yan aljanna ne wanda Allah ya ce dan aljanna kai suka yi inkari shi yasa tsakanin mu da su sai dai addu'an alkhairi duk wannan albarkacin su muke ci inda bacci suka zauna suka yi tai suna cin indomi da musulunci ya zo nan ne da dubba a mutuwa arna ba randa maza Allah ya ce ballibu anni walau aya wa ayatai akwai sahabban da har afarka sun shigo uku batu bunu nabi har mutsashi ashibur ya kawo qur'ani ba keke babu mashin babu mota babu jirgi sahabbai afirka sun rasu saboda isar da sabon allah inda zama suka yi a makka suna cin dibino da ruwan zanzan zaka ji labarin addinin ne da yanzu ba maguzanci ake a nan ba yasa tsakanin mu da su ne allah ya kara musu yadda ba mu da wata kalma sai dai mu faɗa alherin su wadannan sun mana fintin kau da muke rogon allah subhanahu wataala ya samu adamshin su saboda su ne waliyan farko yasa tsakaninka da sahabbai bakinka alaikum kai tsakaninka da su alheri amma in ka taba mutuncin su ka shiga da ba za ka yi nasara ba saboda su ne asalin taba haƙƙin waliyai an ce wai luhumul ulama masmuma naman malamai akwai dafi to wannan su ne malaman farko kana taba mutuncin su dafi ka ci wanda ya ci dafi ya shiga uku Allah subhanahu wata'ala ya kara mana kauna gare su ya ba mu ikon koyi da irin ayyukansu sai sa Allah ya ce wa qad kana fariqun minhum wani bangare daga cikin su yahudawa yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah a cikin attaura ko ganawa da aka yi da annabi Musa a lokacin da aka kira shi sun mai yi harrifu na homin ba ji akalu sai su canja bayan sun fahimce shi abinda Allah ya faɗa da ban so gabe daɗi ba sai su canja sai su ce wannan bai ba sai su canja abinda Allah ya faɗa sai su yi ta'ajjo sun yasa gake ga duk littafin da sarra ya shiga ciki sai a ce wahayi ne amma ana amending dinsa ana revising ai tsayi ana gyara yasa ka taba jin an kira kwamitin malamai za a yi za a yi za a yi gyara amma bayan ƙur'ani duk wani littafi ana yi in ka dauki mukaddima na takaddun injila ta yanzu ta turanci da a taura sai kaga an ce revise kaza revise kaza wai ana gyara kurakure idan dan adam yace zai gyara kuskure a maganar Allah ina kake da tabbacin ba zai kuskure ba shi shi yasa duk revise da kaji an yi revising ne ya za a yi maganar Allah kai revising ɗinta ƙur'ani babu wanda ya ce canja harafi da cikin sa shi yasa idan aka ki imani da shi Allah bai cewa za a za a canja shi annabi cewa Allah zai dauke kayan sa shine abin da Allah zai amma babu wani zamanin da zamu shiga a canja ƙur'ani ai an yi ta kokari a zamani an zauna har an yi ƙur'ani an yi surorin ƙarya suratul walaya suratul mu'minuna suratul musulmuna ina suke an buga ƙur'ani sama da kofi miliyan saba'in na kariya don a gurɓa tunanin mukakar ji labarinsa famara bi hatti jara ta ƙur'anin da aka haddace duk aramin da suka dace za ka yaudare mu ne da shi yanzu idan muka zauna nan na ce wani ya karatu na ce ko ya yi kuskure karku gyara ba za ku yi haƙuri ban ƙur'ani ne ko ba ku buɗe baki ban kun ji kuskuren sai jikinku ya nuna yanzu yana kato alhamdulillahi rabbil alamin a rahimin aziz ko na ce kan a gyara sai ka gyara zabanka sai ka ji abin bai ba ba haka yake ba su shi qur'ani wannan mu'jiza ta sa ne sa yasu summa cewa yasma'una kalama la summa yuharrifuna kace ba qur'ani bane don a tarihi ba ta canza qur'ani ba sai dai a ce ko at-taura din ko kuma maganar Allah da suka ji lokacin da yake ganawa da Musa min ba alima akaluhu bayan sun fahimce shi wa hum ya'lamuna alhali suna sani qur'ani Allah ya ce zai kara ingancin sa la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid sannan kuma ya ce inna na hannu na zalna zikira wa inna lahu da hafidun ayar farko Allah ya ce barna da karya ba sa shiga cikin ƙurani ta gaba gare shi ko ta baya da shi sauƙaƙe ne daga wurin Allah na biyu kuma Allah ya ce mu muka saukar da shi kuma mun yi alƙawarin za mu kare shi kan ƙur'ani Allah ya ce zai kare ko kai baka kare ba Allah zai kare kayansa shi sa Allah ya ce mu za mu kare ƙur'ani shi sa ko time da aka yi jam'ul ƙur'an gaba ɗayansa a zamanin sabai fa a ka ake haddace shi a kirji ba a ba damu da sai a rubuta ba in ma za a rubuta a jikin fata ne ko icin bishiya ta babawan bishiya babu ma takarda amma zamanin da aka zo aka yi jam'ul qur'an zamanin wa na'am zamanin sayyidina umar an yi jam'ul qur'an zamanin sayyidina usman an yi jam'ul qur'an da aka sa ibnu mas'ud ya je su yi jam'ul qur'an aka sa dubu na sabit a wani bangare shi dukkan qur'ani da suka tara shi daga farko har ƙarshe da ka suka yi wannan suna aiki wannan suna yi daga farko har a kan harafi ne suka yi sabani wawon wannan sun ce sari'u ila magafiratin wannan sun ce wa sari'u ila a akan wawun ne kuma da aka wani ne ka samu yi duka biyu manzon Allah karanta da haka yi annan ƙor'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min duk qur'anin da suka yi fa lokacin babu shi amma da aka ce su je su independently committee bi suka yi aiki amma a harabi ɗaya ne komai haka aka taro shi da ne kuma wawun din wasu sun sa wasu ba sa saba da aka bi zaga mu ai akwai inda manzon Allah ya sa akwai inda ya cire don qur'ani qira'a kala kala ne shi yasa yanzu muke kiran su a ce akwai qira'a ta kaza akwai riwaya ta kaza akwai ta hafsin akwai riwaya kamantawa nafi akwai qira'a ta warju akwai ta mai kadun misali su duk waɗannan ya tabbata amma wanda yake da maka Allah ya alƙawarin kare Qur'ani ke sa duk shekarun da aka yi shekara 1400 da yan kai har yanzu ba a taɓa ingancin Qur'ani ba saboda na Allah ne kuma Allah subhanahu ya yi alƙawarin zai kare kayansa kuma ya kare shi daga cikin karewa akwai aran momi za su haddace Qur'ani ka zo ka ji ana hajji sai kaga aran ma yana ta gangarawa da Qur'anin kake rike kake bi sai ka ga abin ya wuce tunaninka saboda mai haka kuma ya haddace shi kuma duk duniya wanda littafi za yi wannan ba ƙur'ani ba yana cikin hanyoyin da Allah ke karewa yana kira zan mutane ka ji aran ma ka je ka haddace wallafi ba ƙur'ani ba ka zan kaisa isa in ba ƙur'ani ba babu littafin da za ka haddace shi da ya kai girman wannan kuma a zauna lafiya in ka maza sai ka haddace sai ka zama taɓaɓɓe ma ta yana zai zauna sai ka zama taɓaɓɓe ma an ka takura kanka yawa mutane nawa ne yawan karatu da babu Allah ya ce annabi ya ce mai da su tabaku amma ka taba jin hadin qur'ani an yi hauka ba taba yi ba haram ma zai kwana a tsangaya yana karatu uku na dare duk an ta yi shiru amma ya kammala lafiya kalau amma ka je ka saka a safiyar awwali da kana hadda ka gani in kai wata guda kai kada kana tafiya kana iko Allah ya kara mana imani da Qur'ani to zaka wajibi ne mu kara imani da Qur'ani mu kwantar da hankali mu san Allah ya alƙawarin zai kara ingancin Qur'ani kuma Allah ya kare da wannan na daga cikin mu'jizan Qur'ani kuma mu yi kokari ƴaƴanmu su ga cin wanda za su yi za a yi alfahari da su gobe kiyama wajen haddace qur'ani da kuma kare nagartan qur'ani Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya a gobe ina da wani program insha Allah ta'ala da NTA da Voice of uh, Nigeria da FRTN suka shirya zan yi shi a kaduna insha Allah ta'ala ma ina gaba zai affectin tafsirin maza ba zaka ka insha Allah ta'ala zan dawo na yi karatu amma tafsirin mata ina fatan zan turo wani daga cikin ɗalibai ya zai musu nasiha a kan wani abu muhimmi da ya shafi rayuwar mata musamman a wannan wata mai albarka to da ka darasin mata daga sha ɗaya zuwa sha biyu insha Allah ta'ala gobe za a musu nasiha ne amma tafsirin maza karfe biyar ina fatan insha Allah ta'ala zan dawo na gabatar da shi Allah subhanahu wata'ala ya samu wani lafiya Allah ya karbi daidai din mu ya fi mana kurakuran mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى